sai wannan shi kuma da yake tambaya yake ce yana so a masa ƙarin haske game da maita saboda wasu suna ikirarin maitanci har suna cewa su suka cinye wani da wani saboda haka yana son ƙarin bayani a maita ba wani abu ne maita tsafi ne wato tsafi ne shine maita duk wanda ya zama mayan ne da gaske to matsafi ne saboda haka ba ita ce kambun baka ba kamar da wasu ke so su alakanta abin da muke cewa maita a adabin bahaushe da kuma abin da ya zo a sunna na maganar al'ayin al'ayin shine kambun baka mutum ya ga abu ya ba shi sha'awa ya yi magana akan abin ba tare da ya sa Allah a ciki ba ba tare da ya ce Allah ya sa albarka ba ko tabarakallah ko wata kalma dai irin wannan to wani lokaci wannan ganin da ya yi da sha'awar da ya yi na abin kan iya tasiri akan abin sai ga yana lalacewa yana balbalcewa yana shiga wani hali to shi mai irin wannan halittar ba wai shi yake yi wa kansa ba ba shi yake jawo wa kansa ita ba halitta ce haka Allah ta'ala yake yin wasu mutane da ita a cikin sahabbai an samu irin wannan kaga ba za ka ce akwai mayu a cikin sahabbai ba an samu irin waɗannan wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ainu haqqun walau kana shay walau kana shay'un yasbiqu al-qadar la sabaqathu al-ain wato kambun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai wuce kaddara ko ya riga kaddara to da kambun baka ce sauraka kambun baka akwai shi amma maita wannan tsafi ne sauraka duk wani maye na gaske to matsafi ne na gaske